wannan hudubar tana magana akan yar dakatawa ma'ana kowa ya dakata ma'anar hudubar kenan kowa ya dakata jama'a kowa ya dakata hudubar kenan jama'a muna gaya muku kowa fa ya dakata kowa ya dakata sunan hudubar Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shahada rayuwa tana tafiya jama'a yau bai wuce kwana biyu ko kwana uku ba kamar yau muka tsaya kan wannan mimbarin shekarar musulunci da ake bagana ta ce yau kuma ta sake dawa jama'a kowa ya dakata wallahi ya tuna ‘ya'ya da yawa sun rasa ubanninsu an mutu a shekarar da ta wuce mata da yawa sun rasa mazaje sun zama zawarawa ƙarfi da yaji to mujajensu ne suka mutu a shekarar da ta wuce mu ya ƴaƴanmu nan gaba wannan shekarar ƴaƴan matanmu za su zama zawarawa ko kuma ƴaƴan za su zama da iyayensu zama kowa da aka yi tunani wallahi lokaci yana ƙurewa la hawla wala quwwata illa billah uwaye mata da yawa sun rasa ‘ya'yansu a shekarar da ta wuce aka bar su ba ‘ya'ya, wasu ubanni ‘ya'yansu sun mutu, haka aka bar su, kowa ya mutu ba don zaɓinsa ba kuma ba don yana so ba, haka Allah ta baraka wa ta'ala ya karɓi mutane. Ba shekara ce wadda za ka zo kai ta holewa ba. mata yi ka yi dakata ka tsaya ka ga wace riba ka ci mai ka samu ka bara zuwa bana nawa ka ce maka nawa ka amfanar zunubai nawa kai ko an yafi ko ba a yafi ba ka sani wata shekarar za ta same ka daya za ta same ka kai zuwa gobe ko zuwa in an jima mai kasan zai faru jama'a kowa ya dakata wallahi ya tsaya ya yi tunani zunubi ba zai kai ka ba aikin sabo ba zai kai ka ko ina ba cin mutunci da wulakanta al'umma da danne haƙoƙinsu ba zai kai ka ko ina ba ayyuka nagartattu su ne tsira a wajen Allah su ne mutuncinka su ne ɗaukakar su ne darajarka a gurin Allah jama'a kowa ya dakata ya yi makansa hisabi waqfa muka ce sunan gudubar dakata ka dakata ka yi tunani rayuwa tana ƙarewa lokaci yana ƙurewa Allah kai mana muwafaka wariya ta tabbata ga Allah wanda ya ƙagi ranaku ya ƙagi watanni wariya ta tabbata ga Allah mai ƙarar da shekaru su ƙare da zamanin da aka baka godiya ta tabbata ga Allah mai sauƙaƙa abin da ya sauƙaƙa godiya ta tabbata ga Allah mai ƙaddara abin da yake ƙaddarawa muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai wanda shi ne mai gafara abin godiya Allah kai mana gafara kuma ka gode mana ayyukanmu ka karba muna shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne mafificin wadda ya umarni a bi Allah, mafificin kuma wadda ya karbi umarni a gurin Allah. Ira da amincin Allah su tabbata ga wannan manzo, tare da alayensa da sahabbansa ma'abota karama da farin ciki da biyayya. kuma waɗanda suka bi bayansa da kyautatawa a zuwa ranar da za a tada mutane a tattaro su. bayan haka ya ku taron musulmai ina muku wasiya da ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai buwayar da shi ba zai kaskantar da shi ba wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi dacewa kuma zai tafiyar da bakin cikinsa a lahira wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai saukar da shi ya zaunar da shi a cikin gidan aljannar Firdaus. Ubangiji tsarki ya tabbata gare shi yana cewa, Waccar aljanna ɗin mun gadar muku ita daga bayinmu waɗanda suka kasance masu tsoron Allah. Ubangiji ka sanya mu cikin masu tsoron ya Allah. Ya ku bayin Allah, Allah tsarki ya tabbata gare shi yana ba da misali da wata aya. akan wannan duniya da muke cikinta wanda ba ta da amana kuma ba ta da tabbas ba ta tabbatuwa ga kowane irin mutum ta ɗauki mai mulki ta jefar ta ɗauki mawadaci ta ɗaga shi kuma ta aje ta ɗauki malami kuma ta aje ta ɗauki jahili ta aje ta ɗauki shiryayye ta aje ta ɗauki taɓaɓɓen shaƙi wanda ya fi kowa shaƙiyanci ta yarda shi ubangiji ya ce lallai misalin wannan rayuwa ta duniya kamar ruwan sama ne da muka saukar da shi daga sama, ya sauko ya gaurayo da iri na tsirrai a bayan ƙasa iri daban-daban ya gwamu da ƙasa daga abin da mutane suke ci da kuma abin da dabbobinsu ma suke ci har lokacin da ƙasa ta riki ado ya banya ta fito koriya shar ƙasa ta yi ado amfani ya wadata ya bayyanu a fili muka ƙawata ƙasa ta yi kore shar masu ƙasar suka yi tsammanin suna da iko a kan ta ita wannan gona sai muka turo al'amarinmu da daddare ya ƙone amfanin gonar ko muka turo shi da rana muka sanya gonar girbabbiya kai ka ce kamar babu ita a jiya Ubangiji ya ce haka muke rarrabewa ayoyinmu ga mutane masu tunani. duniya sai ta baka kamar ba za ka mutu ba in mulki ne a baka in kuɗi ne a baka duk abin da kake ci sai ka ji cewa an baka kana jin daɗinsa sai Allah ya kwace shi ya tafiyar da kai wannan wa'azi ne mai girman gaske daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma wata ‘yar dakatawa ce da ɗan adam ya kamata ya dakata ya kalli duniyar da yake kashe mutane saboda ita ya kalli duniyar da yake zaluntar mutane saboda ita ya kalli duniyar da yake ƙarya don ita ya kalli duniyar da yake cin amana dan ita ya kalli duniyar da yake yin ƙarya dan ya same ta ya kalli duniyar da yake yin zina ko liwaɗi ko maɗigo dan ya ji daɗin ta ga yadda Allah ya siffanta ta kana cikin jin daɗin ta ne take karɓa ake karɓe ka daga cikin ta dakata kai hisabi makanka lokaci ne ne kamata ka dakata ya jama'a muna rayuwa a wani lokaci a wasu kwanaki da shekarar gaba ɗaya take wa ban kwana ‘yan kwanaki kaɗan suka rige kwanakin ta ɗari uku da wani abu duk sun tafiya jama'a mai ka shuka kuma mai za girba mai ka aikata kuma mai za tarar wani irin munanan abubuwa kai mai za ka samu babu shakka kwanakin shekarar duk sun tafi kai ka ce walƙawar abin nan walƙiya ko kuma ka ce rimtsa idanu shekarar ta tafi daga kwanakinmu kuma aka kwashe aka tafiyar da ita bara kuma su dawo ba waɗannan kwanakin har zuwa ranar tashin alƙiyama wannan shekarar ta tafi da abubuwa daban-daban wasu a tuna su a tarihi wasu a tuna su da kirki wasu a tuna su da tsiya wasu a tuna su da arziki wasu ko su tuna ta da talauci wasu suna ta da wahalhalu da yawa za ka samu ba su tuna ta da kyawun ayyukan da suka yi ba ko munana ba hankalin mutane baya komawa wajen wannan sai dai an sha wahala a shekarar ne magana nawa ka ci riba nawa ka samu a daren nan ka kwanta ka yi tunani shekara kwana ɗari uku da wani abu mai kai na alheri wanda za ka yi tunƙaho da shi a gaban Allah ka ce ya isa wannan na nemi alfarma a wajen Ubangiji ya bani aljanna kamar yadda mutanen kafi suka yi sun yi aiki kuma suka nemi alfarma da su a wajen Allah cikin kwana ɗari uku da aka yi da wasu kwanaki shekarar za ta tafi me za ka nuna ma Allah wanda za ka yi alfahari da shi ka cancanci gafara a gurin Allah tuna kuma a gefe guda zaluncin da kai bai kai a kama ka ba a sa ka a wuta babu shakka shekarar ta tafi ta bar mutane da abubuwa iri daban-daban amma wa'azi ce kaɗai ga waɗanda suke da imani ba ga falallun mutane ba kuma wannan ayar tana rikotin maka duniya cewa wannan duniyar ba gida ne na tabbata ba ba dole ne wanda ya shuka sai ya girba ba a wannan duniyar ko a wannan daminar zai iya mutuwa bai girbi amfanin da ya shuka ba. amma dukkan abin da ka shuka a lahira sai ka girbe shi babu dama a ce ka shuka baka girba ba da haka duniya ba wuri ne na tabbata ba Allah ya rubuta mata za ta kare akwai lokacin da duniya za ta yi esfiya akwai lokacin da sama da ƙasa za su yi esfiya ubangiji ya tabbatar da wannan cikin suratul aqab cewa za ta yi esfiya gaba ɗaya ba za ta yi amfani ba karewa za ta Allah ya rubuta wa kuma mutanen cikinta duk za su mutu babu wani wanda za a bar shi raye da yawa Malam ya ce waɗanda suka rayar da ƙasa suka yi giri suka yi mata ado suka yi mata duk abin da za a yi amma nan gaba kaɗan za ta rushe da yawa wanda ya zauna a duniya ya ɗimauce ya zalunci wancan ya cuci wancan ya zagi wancan ya aibanta wancan amma ashe saura kaɗan ya tashi daga duniyar ya koma lahira bai san iya mummunan aikin da ya aikata ba yan uwana cikin musulunci duniya inuwa ce ba ta zama karkadawa take ta yi can ta yi can ya uwana cikin musulunci duniya ƙawalwalniya ce mai tafiya ‘ya'yan rana ne wanda ake tsammanin ruwa kuma ba za a samu ruwan ba wadatar ta in ka wadata da ita sai ta kai ka zuwa gidan talauci ko ba daɗe ko ba jima. ta wanke ta zama garau a gare ka har san da ita ga ta nan a bar sha'awa a gaban ka amma wallahi gidan wahala za ta kai ka inda ka biye mata har abada har abada duniya ba matabbata ba ce wannan ita ce sunnar Allah wadda Allah ɗin tabaraka wa ta'ala ya yi te kuma ya ajiye ta cikin halitta rayuwa ce ko kwanaki ne waɗanda ake jujjuya su tsakanin mutane domin Allah ya tabbatar da waɗanda suke masu imani akan saradi ya kuma gotar da waɗanda suke kafirai akan hanyar shirya. Allah ya sanya abin da ke cikin wannan duniya fitina ga mutane, fitina, mata fitina, maza fitina, dukiya fitina, aikin gwamnati fitina, ofis fitina, zamanka akan hanya ma fitina, talauci tsaba ya same ka ba komai sai wani ya shiga cikin fitinarka. a ce dai ka zauna ba ka da komai a wannan duniyar sai an fitine ka ofis fitina sarauta fitina kuɗi da kasuwanci fitina komai da ka sani a wannan duniyar Allah ya ce na sanya shi fitina sai kun fitini kanku idan kana jin ba za ka yi kuɗi ba dan kada a fitine ka ka zama matalauci sai an fitine ka in kuma tsabar kuɗi kake jin za ka yi dan kada a fitine ka to kai kuɗin sai an fitine ka in ba za ka zama sarki ba ko ba za ka zama mai mulki ba dan kana jin kada a fitine ka to sai an fitine ka dan haka jama'a duniyar gaba ɗayan ta fitina ne Allah ya ce na sanya ta fitina amma a cikin wannan ina son in ga waye daga cikin ku zai kyautata aiki ya ku mutane duniya wani kasko ne in ji Allah kasko ne kowa ya lura da yadda zai riƙe kaskon ko ya fashe ya ƙona ka ko kuma ka riƙe shi da kyau ya amfane ka amma kada ka tsaya kana rayar da kasko don ko ba daɗe ko ba ji masu ya fashi kada ka tsaya kai ta jayayya da mutanen duniya akan neman duniya sawa'un siyasa ko kasuwanci ko menene ka daina tsayawa kana ta ɓata lokaci kana jayayya har sai su yi maka jayayya cikin addininka rungumi ubangiji ka rike idan kuka yi ta jayayya su ba su samu duniyar ba kai kuma addinin ka sai ya tafi don haka kai haƙuri kawai ka bi Allah da ku ƴan uwana cikin addinin Allah. Da yawa wallahi mun yi bankwana da su kuma mun ajiye su a shekarar da ta wuce na ubanninmu, na iyayenmu mata. da yawa mun yi kuka mun ji takaici na ‘ya'yanmu maza da ‘ya'yanmu mata da muka rasa, da yawa mun binne daga ƙanne ko yayu. matansu da mazansu sai dai abin matsalar shi ne su waye suke lura da wannan tafiyar mafi yawan mutane suna cikin ɗimuwa sai waɗanda Allah ya yi musu tsaro da imani baƙin ciki da takaici a al'amarin duniya baya ƙarewa. mutum zai yi ta baƙin ciki yana ta damuwa saboda bai samu duniya ba amma ko motsi ko gezo baya yi na kifta idanu dan ya rasa sallar jam'i bai dame shi ba kuma baya girgiza ya damu kansa dan bai ambaci ubangiji ba ko dan bai karanta alkur'ani ba ko dan bai yi wa manzon Allah ba amma duniya taki ɗaya in ya rasa sai kowa ya ji shi yana surutu babu shakka fitina ce da yawa mutane alheri da yawa ya tsere musu amma ba su damu ba da yawa ma lokuta waɗanda ake amsa muku addu'a in kun roƙa kun ƙi kun amfani da su sun wuce ba ku yi amfani da su ba da yawa daga cikin mutane ga kuma talauci ga damuwa ga ƙasƙanci ga rayuwa ta zama yadda ta zama amma ga lokutan da Allah ya ce ku gaya mun zan amsa muku su ma wasu sun rafkana daga duniya sun ƙi roƙon Allah din su roƙa ma ba za su roƙa ba saboda gaffala ku saurara mafi girman rafkana shine mutum ya san zai yi tafiya ya bar wannan duniya ya san ajalinsa yana karewa ya san ƙarshensa yana zuwa kusa da su amma ba zalika tare da haka ba zai kusanci ubangiji ba ya zama marafkani ba ya yi makansa lissafi na hisabi ranar tashin alkiyama a hakan ɗin buri yake gari ya waye zai ya cuci wani ina za ka je da wannan rayuwa babu ɗaya abin da ya tanada ya zartas don ya haɗu da ubangiji lami lafiya sannan umarnin ubangiji kullum yana gwankwasa masa kofa ajali yana biya masa gani nan zuwa kullum gari ya waye sai an gwankwasa ma kofa ya mai yawan bacci cikin dare yana mai farin ciki a farkon dare za ka wayi gari da abin da ba ka tsammani asuba za ta waye maka gari da abin da ba ka tsammani idan ka kasance duniya ita ce iya basirarka babu shakka to ka nemi guzurin da zaka gamu da Allah Ibn al-Qayyim al-Jawzi Allah ya masa rahama yana cewa na kalli mafi yawan halitta na mutane suna sadaukar da zamanin su a banza ba sa amfani da shi gari ya waye har rana ta faɗi baka iya ƙididdiga wani aiki na alheri wanda kai wa Ubangiji ba. Ya ce, Idan dare ya maka tsawo, suka ci dare mai tsawo to za ka same su sun shagaltu da abin da ba zai musu amfani ba idan wuni na ya musu tsawo to bacci suke shekawa a ciki wani zai kwana da daddare yana taɗiya gari ya kuma ya shiga bacci baccin ma mai halakaswa a ɓangaren rayuwa ku baunin wasu ka same su cikin hauma hauma a neman su ko a ofis ko a kasuwa ko a gona ko a kan hanya cikin hauma hauma suke ibn al-qayyim yace na shaida halitta da yawa wallahi ba su san ma'anar rayuwa ba su sun ɗauki rayuwa a ne a sha ai bacci haka suka ɗauke ta da yawa yace na gan cikin mutane wallahi ba su san ma'anar rayuwa ba sun ɗauka ci ne da sha da jima'i da bacci da kuma neman kuɗi kawai abin da ya kawo su kenan yace daga cikin su akwai wanda yake wofantuwa ya wuni yana wargi da wasa cikin abin da ba zai samu lada ba ko ba zai samu kuɗi ba daga cikin su akwai wanda yake yanke tsawon zamani kawai zance majalisa yake kafawa ya ta surutu ba da amfanin kawai ba kwabo ba sisin kwabo babu kuma lada babu daraja babu kima a gurin Allah sai dai zunubai ibnul qayyim yace to tunda naga mutane haka sai na fahimci lalle Allah ta tabaraka wa ta'ala ba waɗannan mutanen bai ba su fahimtar rayuwa ba suna cikin duhu wani bawan Allah daga cikin magabata ya samu mutane suna tawasa suna ihu suna wargi yayi kuka yayi kuka sai aka tambaye shi me yasa yake kuka yace sun yi asarar kwanakin su ina ma da za su sayar musu in ba su kuɗi wataƙila sa amfana da kuɗi amma lada kan ba su da shi sun cinye rayuwar babu kuɗi babu abin nan kamar yadda yake faruwa a mafi rinjaye daga cikin matasa a wannan lokaci wani bawan Allah ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wa ya yace ya rasulullah duwatsun da kake faɗa wa quduhan nasu wal hijara a cikin wutar jahannama da su da duwatsun duniya waɗanne ne suka Ya yace ai da za a tara duk duwatsun duniya ba su kai ƙwallon dutse ɗaya na jahannama ba da annabi ya gaya masa haka sai ya faɗi magashiya ya suma manzo Allah ya ɗauki hannunsa na dama mai albarka ya ɗora a kan ƙirjinsa, sai zuciyarsa ta farfado sai ya tashi sai manzo Allah ya ce qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah ya faɗi la ilaha illallah sai ya koma ya mutu duk lokacin da ya bata ya cika da kyakkyawan abu wani lokaci kai kake da shi da zai riske ka a wani hali za a riske ka a filin shan giya a wajen zina a wajen luwadi a wajen munanan abubuwa a nan za a riske ka sahabbai suka ce ya rasulullah a cikin mu mutum bai yi sallah ba bai taɓa yin komai ba yanzu ya kawai ya shiga aljanna ya ce a cikin ku lokacinsa ne Allah ya bashi ka yi addu'a lokutan da duk kake ciki shekara ta tafi lokuta sun tafi ka samu rayuwa a yanzu yi ƙoƙari ka gaya ma Allah ka tuba ma Allah ka shiga cikin hali nagartattu ce da yawa kuma na fahimce su ba su fahimci matsayin wato lokuta ba na lafiya da Allah ya ba su sai ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya yi musu ilhamin ribatar lokaci da yawa muna gani a cikin wannan rayuwa wanda ya gina gida wallahi bai shiga ba yawa mun gani ya gina amma gairuhu sakana waninsa ne ya zauna a gidan da yawa muka ga wanda ya tara kuɗi a kala, magadansa ne suka cinye kuɗi shi bai amfana da su ba da yawa wanda muka ga ya gaji ya gaji wajen tara abin duniya sai da ya tara waninsa sai ya zo ya huta a gurin shi kam ya mutu da wahalar abu darda'i ya shiga cikin ƙasa sham ya kira ya ce ya ku mutanen sham ku ji maganar wani mai nasiha ɗan uwa sai suka tattaru suka zo gabansa suka tsaya ya ce me yasa nake ganin ku kuna ta gina abin da ba ku zauna a ciki ba me yasa naga kuna ta ginin da ba za ku zauna a ciki ba ba ku za ku zauna a ciki kun yana ta gine gine ba za ku zauna a ciki ba yace me yasa kuma nake ga kuna ta tara kuɗi ku kuma ba ci za ku yi ba yace wallahi billahi na rantse da Allah waɗanda suke gabanin ku sun gina katangu masu tsawo amma wallahi ba su zauna ba ci suka tara kuɗi mai yawa ba su amfana da shi ba sai suka wayi gari burinsu sai ya zama yaudara bai afku ba sannan abin da suka tara sai ya zama halaka a kansu domin Allah zai musu hisabi yaki haram yanzu ba yaki haram yaki halal bari a'a yaki haram yaki haram ne mutane suke ciki mafiya rinjaye haram kawai ta zo gara da ana cewa yaki halal yaki haram yanzu yaki haram ne kawai Ya ce kuma gidajen da suka gina su suka dawo kabarurruka a kansu ya ko bayan Allah lokaci bai yi ba ne ga marafkana waɗanda suka rafkana suka ɗauki duniya matabbata har yanzu bai yi ba ne sun riski haƙiƙanin duniya a ita duniya wahala ce da kuka kuma yanzu ne ake ciki wahala ce da kuka wannan ya koka wannan ya koka duniya kenan ni'ima idan Allah ya yi ta a duniya sunanta bala'i jarrabawa sabon abu a duniya tsufa yake mulkinta kuma dole ya ƙare duk wanda aka bashi mulki ko ya ƙare ya batta ko kuma dai ta tafi ta bashi tare da haka mu marabkana ne ba ma iya ganewa wani lokacin ma kai ka ce mutuwa an rubuta ta ne akan wasu mu ba akan mu ba wani lokacin kuma kai ka ce ita gaskiya ba a ce bai yi ta ba musamman a irin wannan zamanin a irin wannan kasar mutane har faɗa suke cewa in kai gaskiya ba za a yi da kai ba kai ka ce mu ba Allah ya yi mu ne dan mu zama masu gaskiya ba kamar an yi mu ne mu zama mayaudara maƙaryata maha'inta azzalumai kai ka ce dan haka aka yi mu abinda muka kasance muna rakawa kabarurruka ba mu ɗauka mun kai su kenan ba mun ɗauka ne in mun kai su in an jima za su dawo kamar haka muke gani amma haihata haihata duk wanda aka raka bai dawo ba magabata daga cikin mu sun kasance akan saɓanin irin wannan hali mu akan halin da muke ciki a yau tare da ƙarfin imani da suke da shi tare ma da albishirin ɗin da aka yi musu da aljanna hasanul basari Allah ya masa rahama yana cewa na riski wasu mutane ba su san komai ba a cikin sha'anin duniya ba su san komai ba a kan sha'anin duniya kuma sai aka ba su ita don ba su damu da ita ba kuma ba sa baƙin ciki akan wani abu da suka rasa na duniya sai dai in imanin imaninsu suka rasa shine yake musu damuwa yace hakika duniya ta kasance mafi sauki a kansu ta zama komai ba kai ka ce wannan ƙasar da suke takawa ita ce duniyar yadda suke kallon wannan kasar ba su mai da ita komai ba suna ta haka dukiyar ma ta zama daya daga cikin su idan ya kai shekara arba'in yana nan da tura ne yana nan da sa sai ya ajiye sai in bacci ya kama shi ya kama shi sosai sai ya warware ya kwanta amma mafi rinjaye baya bacci da daddare sallah suke yi suna tasbihi suna neman gafara ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah mabuwayi da ɗaukaka Uba sani cewa tare da wannan sifa da aka ba ma duniya mummuna ta yaudara da take da ita, a gefe guda kuma duniyar wata dama ce mai tsada, domin dole ka yi amfani da ita wajen neman lahira. Kuma wurin shuka ne wanda yake za ka yi shuka ka samu girbin mai daraja gobe kiyama. Sannan fage ne wanda Allah ya ajiye na duniya don kai masa da'a ba don ka shigartu ba. Sannan wani zamani ne wanda Allah ya rayar da kai don ka bautata masa. sannan wani fage ne wanda ya zamanto za ka yi tsere wajen neman ayyuka nagartattu sannan ita duniyar kanta a ciki ne dukkan mutum musulmi yake guzuri domin lahira kuma ya yi aiki domin wanzuwar rayuwarsa gobe duniya gida ne na gaskiya ga wanda ya gaskata amfanin da yake ciki ya amfani da shi wajen bin Allah sannan kuma gida ne na tserewa daga azabar Allah ga wanda ya fahimci rayuwar duniya sannan gida ne na wadata ga wanda yake da neman ya yi kuzuri don zuwa lahira dan Abbas Allah ya dade shi yana cewa manzon Allah ya ce ma wani mutum yana masa wa'azi ya ce ka abubuwa guda biyar kafin biyar samartaka ka yi amfani da ita wajen bauta ma Allah kada ka yi amfani da ita wajen fin ƙarfi da facen kayan mutane da zinace zinace da bankama da munanan abubuwa ka ribanci ka kafin tsufa ya zo lafiyarka kafin rashin lafiya ka yi tsayuwar dare ka yi sallah ka yi karatun alkur'ani ka yi dukkan abin da za ka yi na bin Allah da lafiyarka tun kafin lokacin da za ka zo ana ɗagawa ana kwantarsa ba za ka iya komai ba yi amfani da wadatar ka kafin talauci ya zo idan ka samu wadata taimaki gajiyayyu taimaki waɗanda ba su da shi amfanar da na taimaki zawarawan da mazajensu suka mutu da marayu da aka mutu aka bari da marasa lafiya cikin asibiti kafin ya zamanto kai ma ba ka da shi ba yadda za ka yi ka yi amfani da damar ka ka shagaltu da ambaton Allah da karatun alkur'ani da haddace wani abu na alkur'ani da yawan salloli ba da karta da bilo da karta da dara da sauran musul na banza waɗanda ba za su amfane ka ba yi amfani da wannan rayuwa kafin mutuwar ka ta zo domin daga ka mutu komai naka ya tsaya don haka ka yi amfani da wannan lokaci ya ku 'yan uwana cikin musulunci ku sani ya ku bayan Allah mun ga mutumin da ya mallaki wannan duniyar mai karewa ya mallake ta hakikatan mai kuɗi ne iyaka amma ya mutu ya bar wannan duniya da likafani guda ɗaya mun ga matalauci wanda baya samun abinci a wuni ba shi da komai bai ma mallaki abincin wuni guda ba ya mutu shi ma ya shiga lahira da likafani guda daya mai bambanci dukkan su gaba ɗaya ma ne ce babu shakku daidai suke a cikin kabari da ramin kabari da yadda kabarin yake da mai girma da kaskantacce amma cikin kabarin yana iya bambantuwa in ma cikin kabarin ya zama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma ya zamanto wani Rabi ne daga cikin Rabi wutar jahannama ina hada ka da Allah kuma ina hada kaina da Allah ina hada ka da Allah ka tuna ajalinka ina hada ka da Allah ka tuna ajalinka kuma ina hada ka da Allah ka yi guzuri a wannan duniyar tun kafin lokaci ya yanke ma ku sani ya ko mutane mafi sharrin mutane daga cikin mutane shine mutumin da ya tsawon rai ya yi mummunan aiki wanda ya fi kowa sharri a duniya ina sanar da kai mafi alherin mutane shi ne wanda ya tsawon rai kuma ya yi kyakkyawan aiki kamar yadda ya tabbata a cikin khabar daga Manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam Allah kai tsira ga Manzan ka sallallahu alaihi wa sallam Allah kai gafara wa mu'minai maza ubangiji kai gafara wa mu'minai mata Allah kai gafara wa musulmai maza Ubangiji kai gafara wa musulmai mata rayayyu da matattu. Allah ka ba mu rayukanmu tsoronka ya Allah, Ubangiji ka tsarkake mana rayukanmu ya Allah, domin kai ne mafificin mai tsarkakewa, kuma kai ne majibincin rayuka, ka tabbatar da zukatanmu akan ɗa'a gare ka ya Allah. Allah ka karɓi tubanmu ya Ubangiji, Allah ka wanke mana kurakuranmu, Allah ka amsa addu'armu ya Allah. ubangiji ka tabbatar da hujjojinmu ya Allah ya Allah ka tabbatar da harsunanmu akan faɗin gaskiya da kalmar la ilaha illallah ranar mutuwa ubangiji ka tsarkake mana zukatanmu ya Allah daga munafurci daga zalunci daga hasada da munafurci ya Allah ka suturta tsiraicinmu ya Allah ka amintar da mu daga tsoron da muke ji na kowane irin abin tsoro da muke ji Allah ka sanya wannan gari ya zamanto amintacce mai mai nutsuwa ubangiji ka saukar da wadata akan wannan gari ka yi ma wannan garin albarka ka yi wa mutanen cikin garin albarka da sauran garuruwan musulmai ya Allah Allah ka karɓi wato shahidanmu da shahidan musulmai gaba Allah ka ba mu abu mai kyau a wannan duniya kuma ba mu abu mai kyau a lahira ka tseratar da mu daga azabar wuta ya Allah wanda ya daidaita akan al'arshi ya wanda ya halitta kuma ya daidaita, ya wanda ya ƙaddar halitta ya shiryar da ita, ya wanda yake ba mu kowane irin abu halittarsa sannan ya shiryar da ita, ya mai sa dariya da kuma sa kuka, ya mai kashewa kuma mai rayawa, ya wanda yake shiryaswa ya kuma taɓar, ya wanda yake sabantar da abu ya tsufar, ya wanda yake ɗagawa yake kuma karyawa. ya wanda yake buwayeswa yake kaskantaswa ya wanda yake badawa yake kuma hanawa ya wanda yake ɗagawa kuma ya saukar muna roƙonka da sunayenka da sifofinka Allah ka saukar da aminci a wannan ƙasa ta Najeriya Ubangiji ka saukar da wannan aminci a wannan jiha ta Gombe Allah kai mana muwafaka da shiriyar ka ya Allah Ya Allah muna roƙonka ka sanya ayyukan mu cikin yardarka kai ne ubangijin talikai Allah mai juyar da zukata Allah ka juya zukatanmu kan yi maka ɗa'a ya Allah mu zamanto masu yi maka tsoro masu biyayya a gare ka ya Allah Allah kai mana muwafaka kan abin da kake so na daga aiki kuma ka yarda kai ne rayayye kuma kai ne dawwamamme ka amsa addu'ar mu ya ubangijin talikai bayan Allah aqimus salata wa sawwu kuma Allah wa iyyakum